rahotanni na bayanin cewa ɗaliban sun lalata gine-gine da kuma motocin kwalejin da ya tilasta jami'an tsaro yin amfani da bindiga da kuma barkono mai sa hawaye kakakin hukumar 'yan sandan jihar gombe dsp ahmed usman ya mini ƙarin haske kan lamarin hukumar 'yan sanda ta jihar gombe wato daga divisional police officer na gombe suka samu labarin a student a nan makaranta ta fce gombe da wannan suke a su amma kafin a watsa su waɗannan ɗalibai sun yi barna a cikin makaranta sun yi fashe-fashe sun babbace wasu kayayyaki da cikin makaranta amma dai babu wani labari na kisa ko na rashin rai sai dai an jima ɗaya daga cikin malamin makarantar kiwo daga cikin irin wannan ayyuka da sun ɗalibai suka yi. mun samu labarin ku hukumar 'yan sanda kun kakkama wasu an yi harbe-harbe ma da kuma ah, sa barkonon tsohuwa. akwai ɗaliban da yake kuka kama su haka yanzu suna tsira wajen eh, ku to ya makarantar an rufe ne ko kuma dai ya wani hali ake ciki wani ganau ya shaida mini irin abubuwan da ya ganewa idan dunansa a rikici ne faru tsakanin ɗalibai da ita hukumar makaranta kan batun ruwa ne da kuma wuta babu ruwa babu wuta sun kai kukansu ga ita hukumar makaranta amma ba ta yi wani abu a kayi ba don haka suka je admin block da sauran wajen har ma gidajen malamai da aka yi da kuma motocin su yanzu haka an yi daga-daga da su akwai batun harbi ne ko kuma an ji wasu ɗaliban ciwo zuwa lokacin da na hada wannan rahoto babu bayani game da mutuwa ko kuma waɗanda suka jikkata abdulwahab muhammad muryar amurka daga bauchi a najeriya